بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma zuwa kan inda muka tsaya a karatun na sayi bukari yau kuma ta shi babin da yake magana akan wato jari'a a hali irin nan da suka yi kuma duka mai rikiya makaranta idan ja a kuma amurin min al'amni a wuri haufi a nan aure don wato wani al'amari ya zo musu ko dai zuwa faru nomini ko kuma muna fi kai wani al'amari na aminci kamar samun ganima ko gudi idan an je yaƙi ko kuma hauf wani abu na tsoro kamar an kashe su ko an ribace su a ribatattun yaƙi a da'a'obi a da'a'obi shi su yada wannan gancan shi ne shanku bainan nasi kafin a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fara kuskus sai ka faɗa shi mutane abin abinda ake nufi idan an je yaki aka kashe mutane ko a kashe musulmi kafin a zo abuwa manzan Allah labari da aka kai shi ya daga zancen don tsoron wulana zuciyar sauran musulmi shi dai wannan yakin ba abin da ya ba kyau an kashe an kashe irin a ta dan magana dan a ranzana su wasu zuwa fa'ul musulmi musulmi waɗanda suke su rauni da rido na bizalika almasada abinda suke nufi su samar da masada da samar da barna suna yaɗa rancen ne don samar da barna shi fiki wani lokacin yakan ɗauko zance in ka kula ba sai ka ɗauka zance ne mai amfani kuma yana faɗa ne da manufa amma manufar ba mai kyau yakan faɗa ne don ya cimma wani burinsa ba da labari yanzu misali an tafi yaƙi a sahabbai sai aka je aka samu kashe shi a kan wajen jini aka su annabi baya so a zo a yi ta gaya mutane labarai marasa daɗi tun da ba a bishe ne ba to su munafukai kafin ma a iso gurin manzon Allah a gaya mai da abin da ya faru a yakin. to sai su je su ce ni a tsawa suna ta faɗa suna ta faɗa ba don kuma ba wato don ah, tsaronar mutane amma da za su mai da wannan al'amari zuwa ga manzan Allah da manyan sahabbai to da su ne suka fi dacewa su fara mutane ko su fara musu shi ne aka ce walau rajuhu ila rasulu wa ila kulli amri minhum da alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to amma ba sa yin haka mana ya kawo wasu kalmomi sai shi afshanhu mu. تلرشوا كمان يا أبو سيستمدونه معناته يستخرجون أي يستخرجونه تتبعوا في كلمة حسيبا وتوين أنتم كلمة أن إلا الله كان على كل شيء حسيبا أي أنا أنتم إلا الله على كل شيء كافيا إلا يا إسمنا ولا يا إشي قومي في فلسة إلا إناثا إلا لشيء يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا أي من تسكيل كلام الله وما يعبدون من دون الله إلا إناثا ما ثاني كوسي جميل سوا سبودا سوء نبيع سجارة gumakan suke bauta musu na samu su wato sunan da ke na mata shi ne ma yake cewa ya'ni al-mawatu hajaran aw madaran wa ma ashbahahu imam Hassan basri yake cewa ah, in an ce al ana nufin duk abin da yake na ruha fihi ba shi da rai suna bauta ba, mawat abin da bai da rai kuma na dutse ko na itace duk wannan an kance da su ina dutse kamar ina yana cikin jinsin ina haka ita ce ma yana shan jinsin ina kamar yadda suke sanya wa sunan gumakansu ina zan sai ce allata ta shirin. shi ne al'ulta ta gama shi manata ta gama shi shi ne allah ta yi ruhuna mai duni illa kina ta mata ne kawai suna bauta wa ka da suka samu suna na mata wanda ce wai suna bauta musu ne ne kuɗi muna ila Allah zulfa wajen su tsara musu wai kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sun rike su iyayen gizi dan su samu wani matsayi a wajen su su haɗa su tsaya ko kuma um, wasu suna uh, cewa kai mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suna kamanta gumakansu da mala'iku suna ce an mala'iku su ba nacin ba su muna bauta musu ne don su zama suna damu da Allah suna fakewa ma'ana da wannan don su su da Allah da za ka kiri kuma bauta wa wani Allah kuma su ce hada da Allah babu hankali ma a cikin wannan zance sai faɗinsa maridan da ya ce in yi zaune mai duni ya yauke maridan ana nufin mai taurin kai kenan mai taurin kai shekanan marida shi sa shi mutum marida ne sai farai kwanci sunna kalmar battaka ana nufin kafa battaka kamar tsatsanka abu da cece cece da shi cece da shi Allah ce falai barci kuna azanar kan'am wannan kitaya ne daga kawo shekaru sai ya ce fila mai ake nufi da fila in an ce fila daidai ke da kaulan filan kaulan wahidin duk abu ɗaya ne ko ka ce fila ko ka ce aula zance sai ka ba ka ba Allah wa ala qulubihim ana nufin wato khatama Allah ya ji Allah ya rufe zukatan kafirai ba sa ainihin wato kayan gaskiya shekun ya faɗa wala ubillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum wala na adanar an'am ولآمرنه فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إمام الحافظ بن حجر يقرا قالوا كيف لا تولى الآية التفسير أنه إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أداء به ثم يبدو أنك كرجا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يبدأ الذين يستنبطونه منهم ɗabi'ar munafukai ne ɗabi'ar wato kafirai maƙiya Allah suna tarabbusi suna bibiya in an tafi yaƙi su zame aka yi ne ganima samu ne ko kuma kakkashe mutane aka yi suna using opportunity damar da su samu ya za su yi amfani da wani abin da ya faru su cutar da wato cutar da musulunci cutar da addini ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كان امام البخاري kawo wani hadisi ba mun ba da wani hadisi da ya cika sharadansa sai man tafsirin ma'anar kalmomin da aya din sai kuma magana akan kisan kai kashe rai mumini Allah tabaraka ta'ala shi wanda ya kashe mumini ومن يقتل مؤمنا كما ku متعمدا دجنجا جزاؤه جهنم توسع كما جهنم الله يكير duk wanda ya kashe mumini da gangan ko ya yi sanadiyar kashe mumini da gangan ko ya taimaka wajen kashe mumini da gangan ومن لم يكن خالدا فيها الى حتى دوما مشكوتا وغضب الله عليه الله لا تشيد شيء من يتشممني الا لا تشيد شيء من قومنا فلعنه وعلى يكفيني متع البركه وعد له اداما عظيما وعلى يكان لمس اداما رسولي به المنجح ولن لو إلى أذابة وتجهديد شديد ووعيد أكيد سورة الله بيان الجرب أذابة ألا تتعمل لي فيه ألا يحدى ولا لو إلى أذابة أكشنسة لي في البدع ولا الذنب العظيم لي دول يتشعون مني يقربوا فجزاؤه جهنم مش جهنم نبيو ما يشتى زيد الله محر أبدا مي حر أبدا جميل الإمام don mutane su gane hadarin taba zan muni ne guda daya abin da za ka yi ko mutum zai a duniya to yanzu tsoron lokacin je wani ne saboda ko neman kuɗi ko fada na ƙabilanci ko wani son zuciya ko siyasa ka je a sa ka kashe wani a kashe kuma jinin mutum da kake gani wato ba iya manta da shi wanda ya taɓa kashe wani yana cinowa sai gaban ta ya faɗi ka duba yadda kake rayuwa kai kawai wani ya zai raba ka da duniya nan da kashe ka a abin ne ka ba wai kuke tsanin haddi ba ba kawai kisan son zuciya da gwada ka tauriya wa mutanen da da ake ba su bindigogi kawai su zai su ta da mutane iya rashin imanin rashin sani ya kamata rashin tausayi ya isa tsara rayuwar duniya ta kare mutum ka je mutane ba su san kowa ba ku san saula ba aka buɗe masu wuta jiya wani ɗan uwa ke turu wani ɗalibi cikin ɗalibai da yake da muna karatu da shi ana satin nan ya je labar za su je siyo irin tsarin kaya zai je suna dawowa a wani hanyar kafin abuja wajen sulejan irin wasu mutane suka yi suka yi bidiyo suka su suka kewaye su na bindiga wani suka buɗe musu wuta a shekarar jiya yaron nan yana yana cikin su ya ce mu wanki ne malam ba magana kurin su fi an buɗe musu wuta wai ki da nafas ne wai suna so su samu mutane saboda su samu kuɗi wuta kurin a ah. wasu zai kace da kuma ko su ga al'adun da su ba shi yana cikin waɗanda suka samu su ɗan gudu amma shi ma da shi nan dai zai rayu ko bai rayuwa yana zuwa nan karatu yace na ga tashin hankali a gaba layi mutane ne kawai ba bincika kuma sai ka je ta fafa fafa fafa fafa a rasa yadda za ta ba mai yadda ran ɗan adam komai ba kusa mai da wannan saboda rashin addini su shugabanni kamata yi su rinka promotin dawa su sa malamai su ta karantar da mutane Allah cikin da ake birni da ƙauye a taimaka a nuna mutane Allah su ji tsoron Allah don tsoron Allah ne kaɗai zai sa a daina wannan abubuwa amma unfortunately sai aka samu shi kashi ya shiga sai suke kasa fahimtar masu kwanta da addini gode hawa mulki sai ɗauka mai kwanta da addini abokin gabansa ba san me yasa saboda ba sa so su yi laifi a ce abin da suka yi laifi ne abubuwa abubuwa sun lalace sun lalace fiye da duk yadda kake tsammanin lalacewar al'amura wasu abin ba a cewa komai komai a mace tsolar su abin da ka taba shi ba wani abin da ya shi ba amma idan ka je kayan ruwai a kan wani duniya wai wannan dai duniya zai ita ke nema duniya da take take mutane ba daidai ba kana cikin cinta kana cikin tsakiyar kanta kana tanadi a kanta sai cikin ba ta kanka sai mutuwa ta zo su dauke kuma abin tausayi a kan sana haɗe da wasu mutane mu ana kashe mutane yanzu duk wannan kashe-kashen da ake a kakkan a zamfara a waye Duk duka bincike ya tabbatar da akwai hannun mutane musulmi da suke rayuwa a wurin da wasu ne kawai ne in za a aikin da a turo musu wani uwanka watakila masu mulki watakila masu nema watakila waye waye su kasu kisa kawai wanda abin da ake cewa kisa kisa nan nan daga nan zuwa katsina nan bai wuce awa ɗaya da rabi ba wallahi akwai inda awa ɗaya da rabi ka buga mota Allah na faɗa ranar za su yi ka tsaya da mota ba kai suka faɗa ba tana tsallaka ta ga gawa suna nan a zaune a hanyoyi a cikin daji ba gunde isi ce ina hukuma ina gwamnati ina kaza ina kaza in ka ɗan abin harkar su ta siyasa abin da zan samu siyasa su yi wa sauransu shi ke na aminci ba jin daɗi kwata-kwata-kwata-kwata su kawai na cikin firgici na cikin kawai su masu kashe mutanen nan ban sani ba waye ya ba su wannan dama ya mutum zai iya ta kashe mutane ya koma gida a kasa yi so lani ina gaya muku duk yadda mutum zai musulmi ya kokari ya ne tantar da kansu da kisan kai ka samu gama da duniya lafiya ba ka kashe kowa ba ko aksidi ne na mota ka je ke ta kututun mota Wanka ka tunani ka je ka kashe wani dan zai iya ɗaukar mutum a gidan ɗin ganganci saboda Allah gode ma ka samu dama kana tafiya ba hankali a shi a shiga cikin mutane ka bi ka kashe mutane ka kiyaye har sai da su mutu ana bin ka bashin jini ba da aiki da za ka iya biyan bashin jini ba ka iyawa na zo a hadisi tuni ingantacce duk wanda ya kashe wani duk wanda ya kashe wani ko duk wanda ya sanadin kisan wani sai Allah ya tsaye da wanda aka kashe da wanda ya kisan wanda aka kashe ɗan zai zo ya shafala a duba a kiyama ba ya rungumi wanda ya kashe shi shi ya rabbi san ka tare ba a sanadi da Allah ka tambayi wannan mai na mafi kashe na duniya ka tambaye shi mai na mafi kashe na duniya kuma shi za illar kisan kai ko mitin aka yi da kai da aka kashe wani duk hukuncin kuɗa dijin kan a zo da kai aka yi mutum ka je a kaza za a same shi a wuri kaza za a kaza ka kai maka laifin kuɗa ma ɗaya in kai ka kofin ka maka, wajen kashe da to kai maka shi shi ya sa sai na umar ya ce wallahi da mutanen sana'a za su haɗa kai su kashe mutum ɗaya ya ce wallahi sai na kashe su gaba ɗayan su dalili guda ya ce in yi bincike na tabbatar da hannun mutanen garin sun yadda aka kashe mutum da ya ce wani zan bi duk na yanka wuyan su duk da ɗayan su na kashe su saboda in hana kisan kai in hana zuba da jini sun kashe wala ta kusuru an su sako kar ku kashe kawukan ku inna Allah kana bikum rahima lallai fa Allah mai tausayi ne a gare ku Allah yana jin kayan ku Allah yana tausayin ku Karku kashe kawo kan ku daina zuba jinin junan ku suna cikin wani yanayi wanda yake muna bukatar a rinka tunatar da mu a tsohon waɗannan kalmomi masu tsada wanda kuma za su ga cikin ta mu a lokacin abin da malamai suka faɗa ba a taɓa haɗa wani nau'i na azama wa gabi ban alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanadar masa azaba mai girman gaske a rai daya rai daya babu abin da ake kawai da mutum ya zo ana wancin a kashe shi mana kawai dan zaune ya tsaya maka hanya ta zai da ne kashe shi ko siyasa ne ko siyasa kowa ne ne matsalar ta ta ce shi gama da shi mana kawai shi kenan kuma kisa kala tana ne da kuma wanda za a je a tsare ta hanya a buge ta kashe ta wanda za a tura a gidan ta amma barayi ne su je a kashe ta amma ba barayi ba ne akwai kuma wanda za a kama ka kamar ana binciken ka ne kana zuwa cikin su ka maka allura daman allura tana da tayan za ta wuce kwana biyu kwana uku kuma ce aikin zai kama lanar sati da shi kenan kawai a ce ayya musu a cikin da ma za a ce ta shekara guda ba kalan kala da gashi nan A wanda za a zo kamar haka da mota ne kawai kana cikin gudu sai wani ya je bi ka na ma uba take kawai sai ka shiga na biyu sai ayyan haddar ya mutu duk hanyoyi ne sun fi ɗari nawa na kashe mutum akwai wanda za a kama guba akwai wanda za a masara ya da kawai kuma mutum baya son ka ko baya yin ka ko baya wa sauransu sai da zai yi rabata da duniya ba ya tunanin iyalinka ya tunanin matan da suke ƙarƙashin ka ba ya tunanin nauyin ɗan uwa da dangi da suke ƙarƙashin ka ba ya tunanin gudunmawar da suke ba wa al'umma ba mu kawai a kashe ka a huta kawai shi sai a kashe ka don a samu biyan bukata saboda ka tsaya mutane a hanya abdullahi bin abbas shi yasa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa tun da inna qatilal mu'min amdan la tuqbalu tawbatuhu duk mutumin da ya kashe mumini da gangan ko ya tuba Allah da bai karba ba je ibn abbas duk wanda ya kashe mumini da gangan shi to wai ya daga hannu ya ce astaghfirullah Allah na tuba to bai Allah da bai karba ba لا تقبل توبته أبدا حدثنا عن بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال سميت سعد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فدخلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسختها شيء عالم ابن أبي إياس الأسلاني الخراساني الأصل اسمه خراساني في شعبة ابن الحجاج الأتكي في مغيرة ابن النعمان النخعي اسمه الكوفة إيش سميته سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي كان إيش آية اختلف فيها أهل الكوفة آية شيء مثلا الكوفة في الغاباني akan hukuncinta yace farhantu fiha ila ibn abbas na dole sirbi shi ne rahalt na tafiya na hau daba har zuwa wajen abdullahi bin abbas su haka suke yi in za su yi tambaya sai su hau abu hawa jin nisan inda malami yake za a je a same shi ba ba wani wannan zamanin ba mutum yana da larura ta addini wacce yau malami wacce su message larura ta samun kawai ke neman ta addini amma ba zai iya sa naira ashirin talatin hamsin ya kira malami a tsaye mai izini ma sai kawai sai tura malami ya su message wani mutum kwana ne ta turo mun tambaya da Allah nawa ne sabon zakka na da ranar ba? ina ganin ne banza da shi in ban da banza ne ba kai kana da kuɗin da za ka shirya da kuma sai kai wani tattalin wani sabon da ka yi eh, ta turowa ta turowa ina dilitin ta turowa ina dilitin bai da hankali ya yi mutu yana da hankali ya zo ilimi da addini aya farin dama ko hadisi maka bayani kai ka tara kuɗi ba wata wani sabon da kan saboda kana da malami a banza yana da na kullum ka tura mai mace ba da dabi amma wata harkar kasuwancinsa ne zai ai buga waya zai yi kasan sama ne kada yi kuma sa yana cikin kuma jina abu mai muhimmanci na lalurar rayuwar mutum wai sai mace amma in wani abu ne nasa na duniya zai iya sake fara ki da lokacin sai gina amma wai wai wai ta ilimi wai cikin yanzu kuma wani wani fa ta fa an sarfa tana fa bukatar bayani fa sosai Sai an yi bayani ta an yi wani shi na mutum ya zauna da duk abin da yake saboda yana zaune zaman ka yake yi ne ba wani shi dan ina da ba ya zauna ya ci da abin yana tura ko zai turo kuɗin da za a yi cikin ba inda kai malam ne kan aiki fi su bilin da kai sai ba malamin yana da kuɗi a wayar sa abai da kuɗi a yana da lokaci a abai da lokaci ko wannan tarbiyya ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara duk abin da baka ɗauki shi da muhimmanci ba wallahi zai zo maka da muhimmanci ba kawai ne sai kun sani in bukatun mu ne na duniya da muke so wasu abubuwa da muna muna yin shiru mu je mu kwanta muna jira wani ma ya bugo wai wallahi na tuba maka da sako ta mai ta wasu abu ina jira ban ga ta yi amsa ba na ce eh ban samu lokaci ba ne to ina jira na ce ku jira a rikuwa mutane ya kamata mu da gyara halin mu mu gyara ɗabi'a mu mu rinka mutunta abu yanzu wannan fa ya hau fa cikin wannan ayar ya tsora ne ba da abinci da ci ya yi tafiya da nisa a kan aya ɗaya zai tambayi wannan bawan Allah sahabu a nan sallallahu alaihi ibn Abbas shi ma ibn Abbas din sau nawa ana ba da tarihin da ya san abun hawa ya tafi je ya zauna a wurin malamansa zauna a gidan wani sahabi bai fito ma ya yi ne a kofar sa yana zaune ina iya jira ganin ruwa a kan aya ɗaya ko hadisi da zai tambaya to me amfanin karatun da muke ba mu aiki da shi me yasa ba za mu buɗa wa kanmu hujja kan koyi da waɗannan bayan Allah na ƙwarewa mu samu albarka sai mu zo mu lalata abubuwan mu mu mu ce na je na same shi ba fa'altu wa na tambaye shi a fa'ala nazarar hadin aya abdullahi abbas ce wannan aya ta sauka ta man yau kasar mu'minan mutum amidan ta zuwa da hannun zuwa ƙarshen ta a kirma da nazara nazara wannan ita ce ayar ƙarshe daga cikin ayoyin da suka sauka kuma na kasa ha shaikon babu wani abin da ya goge ta abin da yake so shi wanda ya tambaye wannan ayar babu wani abin da ya goge ta a ce wanda ya kashe wani ta abada a jaza'u jahannam khalidan fiha a ghadiba Allahu da babu wani canji a kan wannan hukunci zuwa Abbas ce ba abin da ya goge ta ita ce tana cikin abubuwa na ƙarshe da suka a wata riwaya daga Sa'id ibn Abi al-Ja'f yace muna muna wajen ibn Abbas bayan ya makance abdullahi abbas a cikin rayuwarsa ya makance sai wani e, e, wato ya kira shi ya zo ya same shi ne yake masa magana shi ya fi abbas da ya kashe ganin dangane da mutumin da ya je kashe ne da gangan abdullahi dan abbas shi sakamakon su shi kan wuce ne har a kuma allah ya fushi da shi kuma ya tsine masa albarka kuma ya mai tanadi azaba mai girma in ji bin abbas wani mutum ya ke cewa a aikin in kaba wa amina da sun mutu da bin abbas mai zaka ce idan mutumin nan ya mutu a yi afon ya tuba kuma ya zo ya aikata aiki mai kyau ya samu shirya abdullahi abbas ya ce ta amma kai ko wani wani irin mutum yau ina yake da tuba ba an na lahu tauba wal huda ina shi ina tuba ina shi ina tsawon shirya wanda ya kashe mumini da gangan kai har kana tunanin wanda ya kashe mumini da gangan wai zai wani tuba wani shirya ai ba da wata tuba kawai ya tuba bai ba ce wallazi nafsi biyadi laqad sami'tu nabiyyakum yaqulu naran da wanda ina yake hannunsa Na ji annabin ku yana faɗa lasu ummu qatil mu'min muta'ammilin جاء يوم القيامة آخذ بيمينه تشقه أوزاجه ثم قال وأيم الله الذي نفسي بيده لقد أنزلت هذه الآية وما نفتحها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم في أي أين أين كناد له كان فلا يا أيها الفوالي يتشمون مني بلا زي الرانا تشعل يا مرحبا yana rike da daman shi jini yana ta zuba su suna ta zuba ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wajen abin shi na rantse muku da Allah wannan aya fa ta sauka fa babu wata aya da wacce ta ba duk wanda ya kashe wani mutum mumini daga nan kudin wata ne zanzar ku jahannama ne khalidan fiha kuma ba ma ɗan wasu kaɗe ba in yi shiga bai fita ba kaga an ce ma mutum ɗan wasu ne ma zai fita ma da ɗan dama dama amma ya ce da zai fi fita ba kuma Allah yana fushi da shi kuma Allah ya tsine masa albarka kuma a cikin wutan ba zama kuri zai ba akwai azaba ta musamman mai girma da Allah ya sani da wasu wannan mutum yana abbas shahara da ita sosai kuma an ruwaito daga ibn abbas yawa fahimtar abdullahi da abbas duk wanda ya kashe momini babu tuba a tattare shi duk wanda ya kashe momini da ta ba irin wannan da su ci abu da kawai a filin ba da an yi kuma kala a cikin ranka na kawai a kuma kaza da su toka mutane abbas rikici na siyasa jam'iyya da iya kaza wani muke so wani ba nasu wanda suke ta faɗa a su suna son nasu bai ma san gaba nawa aka kashe nawa ne yanzu sun fanci a kabari a kan cikin siyasa ko sun kashe wasu ko an kashe su a kan waya a garin nan nan kan gusa wani a kan waya an kama mana ke yara suna kashe mutane a kan waya sai yara su tsare hanya su tsare wani lungu an ganka da mota mai kuma abin nan a tsaye da kai in ka kuskura ka tsaya sai a tsare maka wuka ka ce kawo wayar hannunka in ka tsaya kana wani a kuma sai sama mota na ogoro a ci wayar su tafi in ka gina maka rayu in ka gina maka mutu an kashe yarinya budurwa a garin nan yarinya budurwa saboda waya a hannun waya ana rike da waya wani bi ke ce kama da wayar wata rana wani kisa mata wuka kurin ya kwashe wani ya tafiya sa kan waya garin nan a kan dangane nan na gudunmar da wannan yaro ba din a kan wani gusulo da su kurin wasu yara ne ya sa da hausa da wuka ne suka ga mota mota wani gusulo ne aka ne mai tsanani mota mota wanda a gabansa aka yi an yi masa yarwajen ce wallahi malam kana zuwa kan shi ce ta kibla da buhu suka zo buhu buhu ce kawo waya daga cikin rasa sai ka da komai da komai nasa a cikin motar su ne kamar su wuce in baka bar ba su kisa gilas ɗin su kusa kuma kai masu ya kama wuka can kuma gosulo ya riƙe an kasa wucewa a rana ba ba da dindara ba wanda zai kira ɗan sanda ba wanda zai kira soja ba wanda zai kira kaza su suke kasuwar su

da yawa sun ɗauki wannan ra'ayin na ibn abu kawai in ji mutum ya tafi mutum da ranka da yawa da cikin malamai kawai za a ma wasu wani dogon fatawa kawai su ce ma ɗan wuta ne kawai sun yi takrir sun tsananta wannan hukunci ba don kuma gudan a tsarin jinin musulmi amma ba haka ba kusan haka shi wani zunubi akwai shuka a kansa za a iya tuba in ba shirka mutum ya mutu yana yi da amma wannan hadisi ne taklif hadisi da manzon Allah yake faɗa da la zawadu dunya a'zam 'inda Allah mai qatl rajul muslim wannan hadisi ne fa annabi yake faɗa yace wallahi duniya ta ta tsare duniya a tashe ka shi ya fi sauki a wajen Allah a kan a kashe mutum musulmi daya da za ta fitar wannan hadisin ne wai da zawalu duniya ahwal inda Allah karewar duniya tashin duniya da baki daya shine yafi sauki a wajen Allah min qatli rajulin muslim a kashe musulmi guda daya amma ya Allah yau mutane musulmi ga ake cewa kuma a banza dan dan bazara ba wai ba wai da wani sabari na haka kawai akwai wanda ake musu fihiri da abin duniya da suke da shi a cikin su su cire da haka musu ko da ganganci mutum ya zo kashe ta wani ɗan azumin da ake an kashe mutum na wani dare ba na dai an kwa karatu kwanaki wani direban trailer ya kira ne shi da akwai abokin sa suna tafiya ya ce kan gangarci ne na ya ce ya je wani gari hanyar lagos suna tafiya ya je ya je mulkushe wasu mutane ya kashe su an an yi da ya azumi ya ce shi ba bari azumin nan ba aka kira da aka tambaye ni hukunci na gaya masa bayan ya gama an kashe wani ya ce bari ba shi suka kai kira suka gaya mu ya ce ba zai ba don ce ku ce masa in ya shiga wuta ni ina da asara ne in ya fada wata Allah yana kona shi ni ina da wata asara ba da ita kai Allah ya yi shi ai ya kashe waɗancan ya huta shi kuma ya ci da rayuwa ba dai yana hawa kan kafan ba ta ga gidan shi ne ma addini a kira aikatawa a bada ansa a gama kuma ka ce wai a ga malamin ba za ka yi ba shi ne iman auna masa na nisa nisa babu mutunta jinin ɗan adam kuma ba direban tirela ne ba direba yana tuka mota baran yi ba kusuran gani wanda kashe ba suna can ka jefa cikin musiba mutum bai shirya ba kawai ya ce mai tambayoyi kuma wani hakki ma na Allah aiki na Allah wannan azumi da za su wai ba kai wai ko ba kai ba jini shi ta kuma ta ma mutum ke kashe ba ba ma ɗaya ya kashe ba to na mutum ɗaya ma zuri da shi shi kuma abokin da yake fitar shi kuma shi ba yake nan ke yi yanzu na ba da na wallahi wala ya ce kira kuma ka alheri ka yi Allah zai ce ke Idan kuma bayan bayan ya gama ruwan shi mana alhamdulillah ya gama azumi na yanki to Allah ya taimake ka ta ga Allah raba ka da wannan hankali bala ce mana na ana ana kafi muslimin walau bi shirri kalimatin za a yau mal kiyamati tuban baina ainihi a aikin rahmatullah man ana wanda ya taimaka wajen kashe wani mutum taimako shawara rubutu mitin nan wata magana ko ya je ka taimaka wajen kashe wani mutum musulmi walau bi shatri kalima ko da rabin kalma ne shatri kalima rabin kalma yake wallahi mai wannan zai zo ranar tashi alƙiyama maktubun bai da ainihi an rubuta a gaban wato tsakanin idanuwansa guda biyu ayin sallar rahmatullah wannan ya ɗauke tsammani daga samun rahamar ubangiji rahon da ya ji ɗan gaba taimako ne a ana aka ce taimako ya yi wajen kashe wani amma wallahi a kiyama zai zo kawai a rubuce a goshinsa wannan fa ba shi ba rahamar Allah Allah ya mana afuwa duk wanda ya kafirce ke ba Allah fa inna Allah gani zani na alamin Allah shi ne a akan dukkan halittu ga baki daya duk wanda ya mutu yana aikata irin wannan kazanta to to yana cikin tashin hankali idan an ce khalidan fiha a cikin aya din to ana nufin al wato zai zauna ya dawwama saboda wannan laifi ne aikata na kisa Allah ke babu na ƙarshe Allah ke wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama da samomin salmu da assalamu da assalamu wa abu ne a larabci akan ce assalmu ko assalamu ko ahsanani wahid ko ne wala taqulu kar karku faɗa liman alqa ilaykum salama ko liman alqa ilaykum salmu ko assalamu duk abu ɗaya ne lasta mu'minan kai ba mu'mini bane din iman sallama ta ce wani ai ba ba ne. bane man wannan da ake cewa ko kuma man mausula ko mausuka? abin da ake nufi ai liman yalqa duk wanda ka gamu da shi kawai a ce shi wai ba mumini ba ne ɗan hukunci da zuciya ga mutane sai ka kuno liman hayyakun bi tahiyya ku ji faɗan wannan kalma ga duk wanda ya gaishe ku yi muku sallama ka ce wai shi ba shi ba mumini ba ne Kuma kuma wataƙila ko mutum ya zo ya nuna maka shi da ya kalmar shahada ko ka ga yana kalmar shahada ko ka ce a ƙarya yake ba mu ne ba ne ba ne imani ba ne ƙarya yake ba ne ba ne to zuciya san zuciyar sa da wataƙila zai iya faɗin kayi kansa ko nan ya aka yi kusan zuciyar Kuma ka ce mutum ya faɗi wannan ne su neman kauye firi ya wuce إنما كان أولا إذا أن يأتي سيمو سيمتي يمك سلمة سوشيك ينفق كامل كركو كشيشك وكبروك يسار وقبل منه ما أظهر لكم وقرأ أبن لي بيّن جريكم وانزل أشي كاوية بأسلم السلام دا واتو سلام السلم كان شيء السلم بكسر الشين آه، أو تقراء أخي قراءة لعاصم ابن أبي النجود الكوفي السلمي باب ألف باء سلام أخي قراءة نافع ابن عمر همزة ثم سنكرت بسكون الباب بعد الفرش أخي السلام sauran malamai makaranta su السلام ke karanta su ku قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء علي بن عباس رضي الله عنه قال لا تقولوا لمن القى اليكم السلام يا السلام لست مؤمنا قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمه له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم وقتلوه واخذوا غنيمته وأنزل الله في ذلك بقوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة قال ترى ابن عباس السلام ذكروا رواية آه، رسول علي بن عبد الله المديني ما لم لمين بإمام الخلية في سفيان شيخ مسلم بن عيينة شيني ما لم علي بن المديني بن عمرو بن سينا بن عطاء بن أبي رباح بن عبد عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا كر كسلا جواندا يمك سلم كبا مني بني عبد الله شيء kisar aya shi ne wani mutum ne yana cikin dabbobin shi ne fi gunai matin lahu yana cikin dabbobin su yana kiwo sunansa amir ibn al-abdot amir ibn al yana cikin dabbobinsa yana kiwo gunai tasir ne na ganam falayin tsawon musulmi musulmi da za su tafi yaƙi suna cikin runduna suka tarar da shi a gonarsa yana noma shi kenan sai shi mutumin sai ce su assalamu alaikum shi mai gonar shi mai kiwon dabbobin sai ya yi wa musulmi sallama a riwayar imam ahmad ibn abbas ya ce ba wani abu ya sami mana sallama ba dangi kawai ya gan mu za mu je yaƙi kuma shi ba musulmi ba ne don ya yi mana wayo ya kubutar da yansa sai ya yi ke yi sun tafiya ke ne su tarar da wani a garin kafirai yana gonarsa da dabbobinsa yana sukan ba, sun masa magana shi ya tare su da sallama shi assalamu alaikum ya wasu da shi su ja ah, ai wannan bai sallama ba don ta manufa ya yi da ya kare kansa ba ka lufa suka suka kushe shi wani mutum ne ana ce da shi محلى ابن جسامة شين يخشش فاجئ كنت كخشش كما يدخل بضوء يفعاشين من وجم الصحابة شين يخشب يعني تمو شو قبان نور اللي نبي يأكين أو لا لوك شين أبو قتالة كما يدخل بضوء أنا بقى الله يجي تشير من أخذوا غنيمهم ستجيبي جنبوهن فوائها وفي رواية ستزود ومن جنبو بنا ستقولوا ستقولوا ستقولوا ماذا الله صلى الله عليه وسلم شيني الله فوق يسوع كذا آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا da ku waɗanda kai yi imani kina ne kuskure ba nan yara ya zo daga Allah idan kun yi tafiya ta yaƙi shi ne ba barabtun fi sabilillah tafiya ta fi sabilillah ta yaƙi kenan ta jihadi kun bincike daina gaggawa kar ku ga mutum كل شيء مسلم يبان الحشيش يعني من عرض عرض الحياة الدنيا ولا أبلر من دنيا نسمع الجميع يعني معناتها تبدلون عرض الحياة الدنيا لا تريد فشل الدنيا ya yi muku kalmar shahada ko ya muku sallama ku ce a ba musulmi ba ne wala ta kulu liman an kai ne kuma sallama da samariya daga da nuna arabar hayatin duniya muna neman wani romo da duniya wanda ba daidai ba ne kuskure a wata riwaya a kashe sunan wanda a kashe mirzal ake ce ne ya da annabi ya musu fada ya ce ba daidai ba ne wannan shi mutum a wata riwaya aka ce yana cikin mutanen fadak wanda ya kashe shi usama ibn zai a wata riwaya shugaban kabila din nufa ibn fadala al taabi kamar yadda suka faɗa a wata riwaya aka ce an je ne shi wannan bawan Allah da aka je yaƙi ɗan uwansa ta gudu ya tafi gindin dutse da shi da dabbobinsa yadda musulmi suka haɗu da shi ya sa kashe suka yan uwa kowa ya abin nan sai ce la ilaha illallah muhammad rasulullah ya ce assalamu alaikum bayan shi ma an je yaƙi an wansu suna yaƙar musulmi an kashe na kashe su ma sun kashe wanda suka kashe musulmi sun gudu shi za ta tarar da shi a gindin dutse a daji da shi da yan dabbobinsa Sun yi suna cikin wannan yanayi suna gamuwa da shi sai kawai aka jana ashhadu an la ilaha illallah ya ce assalamu alaikum zafin abubuwan da suka faru sai wanda da cikin musulmi ce wallahi da Allah ya faɗa ba wannan abin da ya shi ne Allah ya gyara ya ce in mutum ne muku sallama to ne kamata su ce shi ba musulmi ba ne ba yan kai ma yanzu wanda ya zo ya maka sallama shi ke nan karɓi sallama kar in ce a a ai munafiki ne ai ba musulmi ba ne ai kaza ai kaza shi ce kana karabnu abbas salama a riwayar wato kiran ibn abbas assalama yake cewa ba a sallama ba shi wannan babin abin da yake nuna mana shi ne yin takatsantsan in cikin kullura yana da alaƙa da babin da ya gabata da zubar da jini shi musulmi yana da alfarma shi musulmi yana da matsayi kada wani dalili ya sa da mutum daga musulunci da yake da zahiri ne bayyana kana ce wa nan da muke ganin sun ai kaza kaza ne ai kaza ai ba musulmi ne kirki ba ne ai ba wai ba ne ba su sha zahiri mu muna da su dan wani mana ta da shi yanzu a cikin mana ko da yake hukunci a san zuciyar wani <laughs> akwai babu Allah ya sa mana hijabi ba mu san abin da ke cikin zukatan mutane ba su kada ku rinka hukunci mutane haka kawai kana zaune kai duk kana tasnifin nasu tana sanar da mutane ta zagi wancan ka ci mutuncin wannan ka ɓata wannan cewa ne kaza wannan ka ba shi matsayi kaza wani ne ba shi matsayi kaza wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wani wallahi wani kana ganin sa tana rena shi wallahi na ji matsayi a wajen Allah ina gaya muku wannan da yawa wani za ka gan shi wallahi kana ganin sa ban zuwa gani ba komai ba ne kai din kana jin kai wani ne a wajen Allah wallahi sai ya riga ka shiga aljanna sai ya riga ka shiga aljanna akwai mutane da kirki ne amma ba lallai kirkin su ya bayyana ba akwai masu tsoron Allah wallahi sai ka bayyana ne ya shahara kai an san amma akwai wanda ya fi ka san Allah amma shi ba wanda ya san shi akwai wanda ya fi ka tsoron Allah tsoron Allah ta kawa ne tsoron Allah daman a kiyaye dokokin Allah wannan kuma wani abu ne na sirri a yi kai ne muna haɗuwa muna gaisawa ba amma yaya mu'amalolin ka yaya tsakanin ka da na Allah shi ba ku sirri kuma a sannafa wani a ce wani na kaza ne wani na kaza ne shiri a ce ka yi aiki da zahiri ka yi aiki da mai da zahiri bar Allah ya ta mana bayani a kan mutane waɗanda suke da ne Allah ya yarda da su Allah ya zabe su yanzu wallahi ina jiya ibadu da suke gani ibada ana yi wala akwai mutumin da shi yanzu Allah ya shi kawai kusan galibin rayuwarsa ta azumi da na ta kawai amma ba lallai ka iya ganewa ba da ba tare da cin abinci da shi ba galibin rayuwar ta azumi yake ba za ka ta. kuma ba zuwa zai iya ba har waɗannan mutanen kirki ne akwai wanda wallahi baccin su ne akwai wanda baccin su tsadani akwai wanda wallahi da daddare baya yin bacci da ranar ke baccin su Allah ya hore masa don ya nema abincin su so da daddare su ce su su yake ibada baccin da yake tsadani in je masallaci ya dawo sai ya kwanta ya ta bacci ya kuka amma daren nan kullun a tsaye yake da daddare amma ba ta tsani ba ba ba ce wata ila ka zo ka zage shi ko ka ce ban da shi ko ka ce baya tsoron Allah ko ka ce mulafaki ne shi ko ka ce fasiki ne shi ko ka ce ba da abin za ka yi faɗa a kan shi amma kuma wata ila Allah yana son sa baka sani ba so mu yi takatsantsan da hukunci wa mutane kuma mu yi mutane mu'amala kyakkyawar mu'amala mu kyautata musu zato kowane mutum cikin zamanin alheri a tattalin shi kowane mutum so muna fata Allah ya samu shi da imani abin da muka fara ne dai Allah shi ya mu a wannan muka yi da kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana abuwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته